sunana abdullahi uba adamu ina daya daga cikin malaman jami'ar bayero university da take kano a arewacin najeriya ina koyarwa a sashen koyar da hanyar sado a hanyoyin sadarwa na zamani wato wanda ake kira mass communication a nan bayero university kamar kowace rana yau asabar idan na fito daga ɗaki na bayan na gama duk abubuwan da zan kammala na fito na kan zo nan gurin zauna don saboda an karya kumallo. mai ɗakina za ta kawo min abinci na in ci daga nan kuma sai in shiga in tafi aji Good morning. Good morning, sir. And I have to warn you, it is an extremely violent film. There's a lot of shooting, there's a lot of crime in it. And the reason why they put all the violence is because it is rooted in the in the sociological reality of what they call favelas, that is the people who live in the slums and the ghettos of Brazil. Those slums and ghettos are dangerous places where drugs are sold, crime takes place, uh, people are killed, and so on. So they, they have a lot of things that they do there that are absolutely horrible. The director of this particular film actually came from those areas. He came from the ghetto. So you could imagine somebody from uh, in Lagos uh, or New Road in Kano or somewhere <laughs> like that deciding to write a film about his experiences, about his life, about what is happening. And the purpose of doing that is just to capture the, the essence of life in those areas. And as you could see, life in those areas is not particularly pretty. It is very, very horrible. So open, look at it with an open mind. Don't, don't, don't judge it. Don't give it a particular coloration which it does not really have. The city of God is intended to show the problems slums face in Brazil. And as you can see, Ministry of Culture helps. So most of all these cinema verite films are not commercial. They are not films that you can easily do and sell. So a lot of them tend to be supported by their indigenous ministries. The kind of thing that we will hope probably Nigerian government will do to help us do some of these films. But this is supported by the Ministry of Culture. No matter how violent it is, the Ministry of Culture has seen this film and uh, endorsed it in Brazil. The same thing with all those francophone films we have been seeing. They were really assisted by either French government or their own government, which makes it easier for them to be able to become very experimental and do the kind of thing they want, which is different from commercial cinema. I can help with you. Papa, você aí, meu irmão, pega a Pega a aí, What do you think? Um, actually, the film is okay, but it's very horrible. That's exactly what he wants to show. Very horrible. That's exactly what life is in those places. Very, very horrible. No window dressing. Showing you entities. A lot of shooting, a lot of... I mean, see the little kid shooting everybody and laughing about it. So that means life is very, very cheap down there. And that is exactly how to capture realistic cinema. That is realist cinema. Of course, the shooting was not real. People were not really killed during the actual shooting of the film. But the whole idea is to show you the violence under which those children live. But the whole idea of showing you films from other parts of the world is to expose you to the critical tradition in film making. Films are not about singing and dancing and rolling on the grass. They're about real life, real reality, and a post-colonial expression of life in Africa. And what we want you to do when you become an Af- uh, filmmaker to reflect Africa as it is, reflect your society, reflect your culture, reflect your tradition, so that when people see it, they recognize it. wannan ya ce zai zo mai juma wa ba hamus to akan tiyata spin da sauransu to shi ke yana wannan program din nasa to akwai issues da yawa wannan ba ya ce zai zo mu zauna tattauna so idan aka zo karshen da mu zo wurin ka da shi amma zai zo da wajen after muna godiya irin kokarin da ake mana akan wakan lawa program da nan ban na jira eh, eh, eh. na zo <laughs> ba eh na da a ne Allah ya kyauta <laughs> na gode <laughs> gaskiya ah, ji daɗin zuwan shi wannan sashe namu Profesa Abdallah saboda zakakurin mutum ne mai kokari tun da ya zo ke bada kuma rabu da abin da mutum yake so a ransa tun da ya bari wani bangaren kimiyya na education aka dawo da shi wannan bangare na mana koyan aikin jarida shi profesa ne na media da culture cultural abin da ya shafi ɗabi'u da al'adun mutane da ya shafi ayyuka kuma da ya shafi kababin watsa labarai kuma tun da ya zo gaga harkar fim din nan harkar da ta shafi digital media professor abdallah ya shahara ya kware kuma yana ba da gudunmawa idan mu ce masa muna godiya kurin So, do you classify yourself as a rapper or R&B? Rapper, sir. hardcore or because Katham Katham we talk about gangster rap that you So is it gangster rap that you do or is it the old school rap that you do? No, the new school. The new school. That is like Jay Z, Kanye West, yes, uh, Ludacris. Basically, sir. Yes, sir. Something like that. Yes, sir. I happened interview on, on on radio one night they called you, and when I was from 11.30 to 12.30 like that. And you had an interview with him? I even recorded everything. I say I must see his father. Okay. Because what I had there is, we can't go forward without meeting new people. Because the information is very necessary. We need to shoot a video. We don't have money to shoot, a, to shoot expensive video. So he gave a kind of a clue. So we should shoot it, take it to YouTube, anything can happen. Okay, so you use YouTube as part of your distribution? never, no, no, never it. Why did you use it? Because like, like you said, that probably... Yes, I had to from news. That's, yes, that's the best way to, yes, to be able to distribute your work free of charge yes. without having to pay, you don't have to worry about... But I'm facing some lot of challenges, sir. What are the challenges? This is Shai Shai. I had the executive governor of Afghanistan, okay. Mr. Eh? Rabi Compasso. He's always against. Uh, uh, you are Karota. Yes, sir. Yeah, he's the guy who did Karota. Yes, sir. Why did you do Karota? Why did you sing for them? Because that is advertising. You are advertising. Did they pay you? They didn't pay me. I just did it for my own self. We can't be waiting for government everything. No, no, no, no, no. We are saying this is the government agency. For any advertisement, for, yes. or any uh, public relations. Because what you did for them is a public relations work. Yes, sir. And therefore, when you sing, for any agency, yes. that agency is supposed to provide you with uh, some kind of remuneration for that. Did, did you talk to them about it? basically, I said, okay, let me, let me just set an example. Let me set a piece. The piece is to get the audio. After doing the audio, put it on air, it's getting attention. Then I went to the MD himself. I took some CDs to him with application letter. We need them to help us to shoot a video. Inshallah. You will make it, inshallah. So thank you so much. Thank you, sir. So the freedom of expression, ladies and gentlemen, goes to all of us who are creative to all of us who are also journalists and to all of us who have something to say. And this, I'm sure, will be raised by uh, Professor Radda when he comes to do his, uh, uh, what I would call, counter-Tony uh, debate, which we are having now. We also express our gratitude to members of the Department of Mass Communication who have worked tirelessly to ensure the event takes place smoothly, particularly Professor Umar Pate, our big fish, the Kaigaman Adamawa, who facilitated the realization of this event in Bahrain University. We are aware that uh, Professor Patti is not just a national treasure but also an international treasure. He seems to have the capability to move into areas where some of us will be very, very scared to. I mean, from my degree, he moved on to Afghanistan for an assignment. And I'm trying to wonder how somebody from my degree can go to Afghanistan. abdullahi ba da mu yana ɗaya daga cikin wato matasan wato lakcarori wanda har ya zama kuma wato farfesa a fanni biyu na wajen koyar da ilimi na kimiyya sannan kuma ya zo profesa a wajen wato talabijin da rediyo da kuma watsa labarai wannan abu ne ba karami ba kuma mutum ne wanda yake ya yi kokari wajen wato kirkiro abubuwa masu taimakawa mu dai kamar ni mai amfani da harshe wajen harshe ya yi kokari kwarai da gaske kuma don haka yawancin ayyukansa sukan yi wato sukan rufe wurare daban-daban a halin yanzu kamar yadda na ce yana ɗaya daga cikin wato masu koyarwa kuma wanda suke da mukami na profesa wato wanda muke alfahari da shi yau ita ce ranar da ake kaddamar da 'yancin 'yan jarida a duk duniya kuma wannan taron da aka yi yanzu wanda na shiga ciki har na gabatar da jawabin godiya taro ne wanda aka yi shi saboda a tabbatar da 'yancin 'yan jarida a duk duniya saboda 'yan jarida suna shiga cikin wani hali na matsi wannan wayansu ana kama su wayansu ana kulle su wayansu ma kashe su ake yi to ba kuma 'yan jarida kaɗai ba har da 'yan fim har da marubuta har da mawaka duk suna shiga cikin wani hatsari saboda kawai sun faɗi ra'ayinsu to yau sai aka ce an ware yau ranar yau ɗin nan domin a jawo hankalin al'ummar duniya game da irin wato kalubale da kuma rigingimu da kuma su 'yan jarida da kuma duk wani mai fasaha yake fuskanta wato freedom uh, of the press akasari lakcocin da muke yi ana yin su ne karfe 9 zuwa 11 ita wannan lecture ana kiranta management information system a department of business administration wato ba a department ɗaya kawai nake koyarwa ba ina koyarwa a department of mass communication ina koyarwa a department of education kuma ina koyarwa a department of business administration lecture ta ta ran asabar a department of business administration ne amma ran asabar ɗin ƙarshe wato ran da ake sanitation a kano ba a yin wannan lecture a karfe tara ana yin ta ne daga karfe goma sha ɗaya saboda idan ka ce wai goma ma za ka fara ai lokacin ake fitowa so da yawa mutane ba za su samu damar zuwa su yi lecture ba a lokacin to shi sa ita sai ake farawa karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu awa ɗaya kawai ake yi amma shauran ranakun karfe tara zuwa karfe goma sha ɗaya ake yin lacca din ya so bayan lacca din bayan sha ɗaya an tashi sai kuma in shiga cikin gari in tafi wani ofis ɗina na visual ethnographic networks wanda ke cikin gari inda nan ma nake zama nake haɗuwa da mutane muke hira da su amma ba kawai hira ce ta yau da kullum ba a'a hira ce ta fahimtar me ike faruwa ga matasa me ike faruwa ga abubuwan da matasa suke sauraro suke ji me ike faruwa ga marubuta mawaka da sauransu da yawa daga cikin bayanai na a nan gurin da samun su ranar litinin talata laraba alhamis juma'a wannan ranaku ne da akasari nake yin su a ofis ina na jami'ar bayero a department of mass communication wannan wuri shine ofis ina na cikin gari ina da kamfani idan nake da shi sunan kamfanin visual ethnographic productions amma yanzu na canja shi to visual ethnographic networks amfanin wannan kamfanin shine yin fina-finai akan abin da ya shafi al'adun hausawa ko kuma rayuwar hausawa ta yau da kullum wato abin da ake cewa ah, ethnographic films ko kuma documentary films ba feature films ba ba films na wanda aka saba gani a Kannywood ba sannan kuma wannan wurin wani wuri ne na inda nake haduwa da mutane kamar mawaka marubuta 'yan fim kungiyoyin yau da kullun na gari wanda suke neman shawarwari a wuri na game da wasu abubuwa da yawa da suke so saboda wayansu za su ji kamar zuwa jami'a zai musu wahala za su ga kamar jami'a wani guri ne yake da nisa ko kuma yake da wani irin ba wai nisa na, zahiri na tafiya ba a nisa na zuciya kamar ya fi ƙarfinsu to sun fi son su zo nan su same ni in ya so shawarar da zan bayar sai in ba su shawarar da zan bayar duk abin da za mu yi sai mu da su a nan gurin Allahu akbar আল্লাহ wani lokaci idan na zo nan mukan fita ni da manzar mu je mu ci abinci a flavors restaurant abin da yasa nake son flavors saboda ita ce kadai restaurant a garin nan wacce na sani wanda abincin suke da arha kuma yake da auki sannan kuma abincin da suke sayarwa ana kiransa south east asian cuisine abincin da ya fito daga mutanen south east asia ta kamar mai wajen ah, philippines wannan dai da nake ci yau suna shi sronogov amma ba na south east asia ba na russia ne russian meal ne ko da ke wanda ya fara fito da shi ba america ne to amma dai an fi sanin shi da kamar american i mean russian meal sronogov jiya ka san yawa eh jiya ka yi jarrabawa a ofis dina eh. na university of kent center for journalism to da ka gama sai suka ce aika musu a yi a tura musu bayan ka tafi to bayan an yi scanning an tura musu sai suka ce sun kasa printin za su iya karantawa amma ba su iya bugawa ba to shine yanzu aka je gida aka scanning aka aika musu za suka ce aika da fax muka ce ba mu da fax machine to ba samu response daga wajen su kenan a ai sai sun karanta eh, abin da za su yanzu za su ba su masu alhakin abin su karanta idan suka duba su ga abin da suka ce da amsoshin da ka rubuta to ta haka za su yanke hukuncin akan ko za su dauke ko ba su dauke ka ba to wannan mun yi scanning na aika musu wannan shine original din wanda za ka ajiye kai kuma saboda records ɗinka da eh, ya your all records amma dai an riga an aika musu saboda sai dai za a yi ta addu'a Allah ubangiji ya bada sa'a in ka samu dama ka tafi England to definitely ka iya ka iya zuwa ka je ka koyi abubuwa sosai saboda University of Kent tana ɗaya daga cikin manya-manyan makarantun koyar da mass communication kuma kaga madam tana can to Allah ya bada sa'a <laughs> Allah ya taimaka to sai an jima ko to Allah ya kiyaye to madalla nakan zo nan gurin ran asabar da ran lahadi da kuma ranakun hutu na tarayyar najeriya misali in aka ce may day ko in aka ce christmas ko in aka ce ah, ah, easter wannan lokacin da ake hutu ne to ba ofis mu na makaranta a rufe ba kowa to amma a nan gurin nan da nake zuwa an zo in samu mutane mu zauna mai hira saboda ina jin daɗin haɗuwa da jama'a ina jin daɗin sanin menene ke faruwa a cikin gari mai dalibai mai jama'ar gari suke gani na sha'awa na kallon fina-finai ko na cin waƙoƙi ko wani abu to duk irin wannan abubuwan da ake samu a nan gurin nan gurin shine yake taimaka min samun wannan kuma wannan gurin taimakon da yake min ba karimi bane wajen gina tawa rayuwar ta kasancewa cewa kusan duk wani bincike da zan yi magana ta gaskiya ainihin bayanan da kanan suke fitowa a daneja aka haife ni cikin garin kano a shekara ta 1956 amma a shekara 1970 muka bar daneji lokacin da babana ya zama kantoma ko kuma za a ce ya zama district officer na danbatta da aka dawo da shi daga danbatta aka dawo da shi kano sai muka tashi daga daneji muka koma nasarawa takamaimai lamba biyar dawaki road a lokacin muna muka jin form 3 aji uku na secondary a lokacin ana shekara biyar ne a secondary kafin daga baya a yi wannan shekara shida din nan uku uku kamar kowane yaro a lokacin da yake yin science likita nake son in zama amma sai daga baya na lura cewa ba ni ne nake son in zama likitan ba babana ne yake son in zama likitan a lokacin ni ba likita nake son in zama ba so nake in zama manazarci wanda zai zauna ya nazarin abu ya ga me yasa abin ya fito yaya yake me yasa bishiya take yadda take ya take samun ruwa me yasa tsuntsu yake yadda yake ya yake tashi wannan su ne suka suka fi damu na i was curious wato curiosity sanin yaya abu mai tushen abu amma shi mahaifina likita yake son in zama sai ana samu aiki a jami'ar woso da take kasar poland wanda european union su suka tura ni su suka bada scholarship din da na dawo sai bai sala ya ce ka imalan abdallah wannan abun naka yi yawa me yasa ba za ka kawo takaddunka a kai su a gwada su a ga cewa ko za ka iya zama professor of mass communication ba sai ne dariya na ce da shi a ah, haba malam kai tsaye haka ita ah, walla da gaske nake na ce a ah, to ko in shugaba ya ce da gaske yake ai da gaske yake sai na tattaro ta gaduna gaba daya sai na bashi aka kai department aka kai faculty aka kai abin da ake cewa appointment and promotion committee duk aka yadda sannan sai aka ce a tura su wanda za su zauna su yi nazari in za ka zama profesa sai an yabi duk abin da ka yi rubutu a kai an kai wa 'yansu profesoshi zababbu wanda ke kwararru ne a wannan su karanta su tabbatar da cewa eh lalle kai abin da ya kamata aka aika ingila aka aika america aka aika canada bayan wata uku sai sakamako ya fito cewa wannan abin da aka yi ya yi daidai ya cancanta a bashi professor of media and cultural communication bayan haka ne jami'a ta rubuto min wasiƙa shekara 1912 eh, shekara ta cewa in koma mass communication department a matsayin professor of media and cultural communication wannan sai ya sa zama ni ne dan kano na farko da ya samu professorship guda biyu 1997 professor of science education 2012 professor of media and cultural communication babu abin da zan ce sai godiya ga Allah saboda wannan shine faruk musa faruk yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa nake so in zo nan ofis din yaro ne matashi wanda yake gwala secondary school abin mamaki shine sai ya gaya wa ɗana ya ce shi yana son ya koyi turanci amma ba wai a dinga koya masa ba a aiwatar da shi saboda haka yana son ya kusance mu saboda duk magana da za a yi da shi a dinga yi da turanci to ta haka ya zamanto cewa duk lokacin da faruku ya zo da turanci ake magana saboda yana son ya koyi turanci yana son ya iya turanci kuma babban abun da yake da shi wanda zai taimaka masa shi ne ce karka ji tsoro to ba shi kaɗai ba yana da shauran abokai da yawa waɗanda duk sukan zo nan gurin saboda kawai su ji an yi turanci a yi magana da su da turanci su ma su koyi turancin kuma ko sun yi kuskure muna gyara musu sai mu gyara musu mu ce ga yadda za a yi amma mafi mahimmanci shine suna jin daɗin su koyi abun ya zama dole su koyi turanci yanzu saboda yadda hanyoyin sadarwa suka canja akwai facebook akwai twitter akwai myspace akwai youtube duk wayannan wurare ne na ma'amala kuma da turanci ake yi ana yi da hausa amma an fi samun abokai idan ana yi da turanci Wani yana ɗaya daga cikin wato babban muhimmancin abin da muke kokari a bawa yara matasa damar mu'amala da duniya ta yadda za su gaya wa duniya su ma yadda rayuwarsu take da turanci organized by the Volkswagen Foundation. <laughs> uh, the conference is on uh, culture and uh, negotiation of culture in the era of globalization. Yeah. It is really wonderful. Wajen azahar zuwa al'asar na kan tafi cikin gari wajen iyaye na gaishe su sannan kuma tafi majalisar wajen yan uwana abokai na mazauna mai sallan magarba zuwa isha daga nan kuma dawo gida. Nan da neji ce mahaifata unguwanmu inda aka haife ni inda ruhi na yake inda rayuwata take duk wani maganar ya wace-ya wace na duniya da wani maganar ɗaukaka da allah ya bani daga nan abin ya fara ina alfahari da wurin idan ban zo gurin nan ba inda ba wani abu da ya faru ba kamar a ce harka ta larura ta aiki ba na jin daɗi saboda haka nan shine girana shine rayuwata shine mahaifata shine dane shi ai babu abin da wani kai ne baka je kai komai a gurin ba amma malam ya je yayi wani abu a'a ai ban ce baka je ba ta ne kai ne baka je kai komai a gurin ba amma shi ai ma da ya je ya yi wani abu a gurin haso bi ma ya ma ko ma dai menene da ya riga ya je an je an yi addu'o'i wanda kuma hakan yana da yana da ah. don an tashi da ba ibaka naka waya play back din ne shi ne na wannan ba amma sai dai ka yi shi one by one din ya baka naka da yake supposed to abun ne har yanzu yana da yana da wahalar yana da wahalar fahimta in dai mai biyin ka danna daga nan gurin ex é bayan sallar isha nakan bar daneji in taho gida nakan bi ta hanyar dandago akwai dalilin da yasa nake bin ta hanyar dandago primary school da nakan bi ta galadanci amma nakan bi ta dandago saboda kusanci da dandago primary school wato ita wadda dandago primary school nan dai nayi ita ce markwantar da nayi ta farko to wannan kusanci da ita ya to cewa kusan kullun sai na shige ta gurin yana da sanyaya min zuciyata yana da faranta min rai sauran mun dawo ifra <laughs> to yaya yau ina kuka je yau mhm. mama ta je biki ta je gidan sisila a ina gidan shehu dalatu gidan shehu dalatu yau mun dawo yawwa sanadin to idan na dawo daga daneji bayan an kawo min abinci nakan zauna in ci abinci na daga nan kuma in fara dan karance karance na na huta sannan sai in hau kwamfuta ta kuma in ci gaba da aiki ina kallon talabijin ina sauraron rediyo wato shi ake kira multitasking na yin abubuwa wajen kusan guda hudu a lokaci guda akasari na fi cin tuwo da daddare to amma yau sai aka samu waina wanda shi ma ya yi min daidai wa daida wannan wainar ta riga ta yi min yadda nake so saboda na kwana biyu ban ci waina ba ba kullum ake cin wainar ba amma wani lokaci to ko kuma taliya ah, ko kuma shinkafa wani lokaci mukan dan sirka da wani abincin to wannan yau da na samu waina ni na ban san waina zan samu ba abin ya riga ya min daidai gaskiya babu abin da zan ce sai daɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani jajirtacciyar mace wacce ita ce nasarar ita ce wato ƙarfin ginshiƙin nasarata na san mutane da yawa suna ta yawan maganar akan ko mata yansu sun mallake su ko sun shanye su to ni akwai abin da ya wuce mallakewa ko shanyewa zan so a min ba don komai ba saboda sai da na shekara goma ina ta yawo duk duniya yau ina can gobe ina can jeba ina can baiwar Allah nan ita ce ta zauna ta rike gidan nan ita ta yi tarbiyyar yaran nan ita ta rike su ita ta kula da gidan nan ba tare da wani matsala ma. har a america nake jin suna da wata doka da suke cewa wai idan aka rabu tsakanin miji da mata to za a raba dukiyar mijin rabi gida biyu a ba matan rabi to ni ba haka zan so ba idan an bata rabin dukiyata to dawa rabin da aka bani zan sake raba shi kara mata saboda duk abin da ka bata ba za a taba biya mata irin jajircewa da ta yi na tarbiyyar yara rike su da kuma rike gida da kuma amana ba ba zan ɗauko abin da zan yaudar talaka ba ba zan ɗauko abin da zai cutar da talaka ba sai abin da zai zama masa nasara domin nasarar talaka nasara ta shi sanin abdullahi umar kan duje baba ina za ka musuluntar da al'umma daga ina kake musuluntar da al'umma shi isa muka sa masa baba jaddadi. kano sai baba dan duje Nigeria sai baba Buhari. Idan ka tsallake visa ne kana cewa suke talakawa ko kuma kana kai lake mizani tana ce a ka gama da su sun ce su gan gandu da suke so wa da muka ka ke sikelin jam'iyya da ake ganin gaban jam'iyya rakumi da aka lace da dubu a tsallake wannan suke da wannan shine sana'a ka na kaushe karshen eh, ran da kake cewa ba za a sike da talatin ba ga da kan ga mm. ai babu sikelin ya karshe sai talakawa ba a yi nan ba dubu biyu jagoran su ba kuma talaka suka ce ba ba su shi ba ina zuwa hmm. ba su shi ba professor abdullah ubadamu is going to make another presentation this time to mark his well-deserved appointment as professor of media and cultural studies in the department of mass communication.